الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته jama'a ta Musulmi. muna jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala ya sace kaddara hada fuskokin mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi Alhaji Balanya Duko da ke kwakwa uku a karamar hukumar Agege a jihar Lagos a wannan yammaci mai albarka na talata 16 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1440 wanda yayi daidai da 21 ga watan Mayu shekara ta 2019 muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya kuma a jiya mun kwana kan aya ta 47 yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 48 malam yace ba'dal bayanu ala alal millatil islamiyya bayan bayani akan addinin musulunci wa aqidataha da aqidarsa shar'a fi qisasil anbiya'i alaihimus salam sai ya shiga cikin kissoshin annabawa amincin Allah ya tabbata gare su wa asharu qisasin kuma kissoshi ne guda goma za a bamu duka waɗannan ƙisoshi dalilin zuwa da su litasliyatin rasuli sallallahu alaihi wasallam domin kwantar da zuciyar annabi Muhammadu kwantar da hankalinsa da lallashin zuciyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi ma na min qaumi a cikin abin da ke samunsa daga mutanensa, wata ƙauyatu ƙalbi da ƙarfafa zuciyarsa ala da'in risala akan sauke nauyin manzanci wa sabri ala kulli aridin da kuma haƙuri akan dukkan abin da zai bujiro wa bayanu anna milalal anbiya'i da kuma bayanin lallai addinan annabawa kullaha ala asasin wahid dukkan waɗannan addinai nasu suna kan ma'ana foundation suna kan ainihin ginshiki suna kan ainihin ma'ana foundation guda ɗaya wa zalika mawdu'us sura malam yace kuma wannan shine abin da surar ke karantarwa فقال تعالى سي الله ta'ala يتي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين subhanahu wa ta'ala ya ce wala qad atayna Musa wa Harun al-furqan kuma haƙiƙa mun baiwa annabi Musa da dan uwansa annabi Haruna littafi mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya haƙiƙa mun baiwa annabi Musa da ɗan uwansa annabi Haruna sai Allah ya ce al-furqan littafin at-taura ay taura shine littafin at-taura mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ay alfariqatu bainal haqqi wal batil littafin da ke rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wal halal wal haram da halas da haram wa diya'an Allah ya ce kuma haske ne shi wannan littafi wa dhikra kuma wa'azi ne tunasarwa ne shine ai izatun biha an gani abun wa'azantuwa ne da shi wannan littafi na at-taura amma ba ga kowa bane lil muttaqin ga masu tsoron Allah saboda mai tsoron Allah shi ke jin wa'azi ya wa'azi wanda ba da tsoron Allah ko ya ji wa'azi sai ya zama ya shiga ta nan ya fita ta nan ko kuma ma in ya ji wa'azin ya zama abin izgiri gari shi amma mai tsoron Allah shi ke amfana da wa'azi shi ke jin wa'azi kuma wa'azi ya amfani shi Allah ka amfana da mu sai Allah ya ce الذين يخشون ربهم بالغيب وهم إلى الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب سوانين المتقين سوانين ما سقوران الله الذين يخشون ربهم بالغيب sune waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a fake shine a koye anin nasi daga barin idanuwan mutane ai a ma'ana ai fil khala'i an gani a cikin wariya daga gare su a lokacin da suke su kaɗai a inda ba a san su ba sun je garin da ba a san su ba ko kuma sun ware su kaɗai babu kowa tare da su to za ka ga suna jin tsoron su a wannan lokaci wahum anis hum min as-sa'ati mushfiqun Allah ya ce kuma su game da tashin alkiyama ai ahwaliha shine tsanance tsanancen sa da firgice firgicenta mushfiqun masu jin tsoro ne ta Allah suna jin tsoron abin da zai faru a yinin alkiyama saboda ka siffa ce ta masu tsoron Allah jin tsoron Allah a fake a ɓoye inda babu mai ganin su sai Allah sun yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da su a duk inda suke da za su tsaga dutse kurman dutse su shiga cikin dutsen nan su jawo da kofa su rufe sun yi imani idan sun saba wa Allah Allah yana jin su kuma yana da su sarkana duk inda suke ba wanda suke tsoro sai Allah wannan sifa ce ta imani da jin tsoron Allah mutum in ya shiga inda ba a san shi ba maimakon yayi abin da ya ga dama a'a za a ga yana mai jin tsoron Allah akwai wanda in ya bar yankin su ya bar ma'ana inda jama'a su suke ya canza wuri ya je inda zallan arna ne babu mai ganin sa sai Allah ba wani dan garin su da zai ce ga irin barnar da sai ke yi a wurin to in ya je gurin sai kaga ya shiga ayyukan ba sai ya shiga fasadi saboda ba idan mutane da suka san shi a wurin wannan karancin tsoron Allah ne mai tsoron Allah mai takawa sune allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib sune waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a fake koda su kadai ne za su tsoraci Allah subhanahu wataala kaga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam gashi matashi wanda lokacin sha'awa tana tattare da shi domin samartaka nan ne matattarar sha'awa banda matashi ne gashi baya da iyali bai da mata banda baya da mata gashi bawa ne domin wani sa'in bawa yakan yi abin da ɗa ba zai iya yi ba saboda shi bawa yakan ga kamar ma'ana wani na kasashe ne a cikin al'umma banda gashi bawa sannan har yanzu annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana wani wuri inda ba wanda ya san shi abu na biyar sannan wannan mata da ta nemi ya fasikanci da ita ba shi ya neme ta ba ita ta neme shi wanda ta rike shi tun yana ɗan ƙarami har ya kai ga balaga saboda irin kyan da Allah ya mai ashe tana tana tana son Annabi Yusuf tana kaunarta a ran shi Habiba fa mace mai asali mace kyakkyawa mace irin wannan mai mukani kuma a cikin gidan mijinta ta san lokacin da ba wani hayaniya ta san lokacin da babu mutane ta nemi annabi Yusuf amma saboda jin tsoron Allah ya ce mata ma'azallah ina jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce sifa ta bayin Allah na kware shi annabin Allah ne ya zama wajibi a yi koyi shi da ta zo duka kofofin da ke wannan guri sai da karfi rufe su daga annabi Yusuf sai ita sannan Allah Allah ne na uku ta yi mummunan shiga ta fitar da karaici wanda in ba mijinta ba babu wanda ya kamata ya ganta a wannan hali ko babanta bai kamata ya ganta a wannan siga ba annabi yusuf na ganin wannan ya san matan nan tana neman shi da fasikanci ta kulle kofofi gaba daya amma ya ki yarda da ita ya koma ga Allah an ce lokacin da suka shigo ta kulle kofofi akwai wani gunkin ta a daki sai ta rufe fuskar gunkin har ya ta rufe fuskar annabi yusuf na kallanta sai ya ce a atastahayina min muraqabati jamalin wa ana la astahayi min muraqabati al-malik al-jabbar yace mata shi ke yanzu kina jin kunya min muraqabati jamali daga ainihin tsaro da kulawar wani sandararren abu yana ganin mu zami barna yace wa ana la astahayi min muraqabati al-malik al-jabbar ni kuma a ce ba zan ji kunyar mai mulki mai tankwar al'amura ba shine Allah kina nufin fuskar gunki tun daga nan ta gane zai mata tuki shine Allah ya ce warawadat ko bi eh, warawadat warawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa gallaqat al abwaba sai da ta kulla kofofi warawadatu allati huwa ma'ana fi baytiha an nafsihi wannan wanda annabi Yusufa ke cikin ɗakin ta ita ce uwar ɗakin sa ita ce uwar gidansa tana kula da shi sai ta neme shi ga kanta bai fasanci da ita وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب Allah ce kuma ta kulle kofofi gaba ɗaya wa qalat ay tace ga ni gare ka qala ma'azallah yace Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya lalle wannan mai gidan nawa mijinki ya kyautata matsayina a gidan nan ni bawa ne amma bibi irin rukun ne innahu la yuflihu zalimun lalle yadda sha'ani yake azzalimai ba sa rabota duniya da lahira ba zan yi zalunci to da ta ga alama ba zai ba ta haɗin kai ba sai ta nemi ta kama shi da ƙarfi da ya ga za ta rike shi ta fita a wuce shine Allah ya ce wata ba kalbaba suka yi tsere wajen kofa yana so ya fita ita kuma tana so ta kamo shi an ce duk kofar da ya zo ta riga ta kukkulla kofar amma da ya taɓa kofar sai ta buɗe da ya taba kofar sai ta bude wata ba kalbaba suka yi tsere wajen kofa ta kulla kofofi amma Allah ya rika bude mai kofofi wa qaddat qamisahu min juburi kuma ta ya gane riga ta baya wa albaya sayyida haladal ba shi da ita sai suka samu mijinta kwatsam a bakin kofa yana fita sai ga wannan shigar da mijinta ya gani da yadda annabi yusuf an ji jikin suna tafiya da yusuf kamar kokawa a guje ya fito kamannin da ya ganta an ta tabbatar wannan yanayin ba mai kyau bane ita ma ta san fasikanci za za su gani tana ganin wannan sai ta kullawa annabi yusuf shari alat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim tace me ya sakamakon wanda ya nufin mugun aiki da matarka sai dai a kai shi kirikira a kare shi a prison ko ai mai azaba mai radadi to da yaga ta mai sharri qalat hiya rawadatni an nafsi tace ai shine ya neme ni da kanta shi ya neme ni an gani shine ya neme ni ita ta neme ni ko qalat hiya rawadatni an nafsi tace ai ma'ana tace ita ce ma'ana qalat tace hiya rawadatni tace ai yace ita ce ta neme ni da kanta to an ce akwai wani dan uwarta suna tare da miji shi ya yanke masa wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin sadaqat wa huwa min al-kadhibin wannan dan uwan nata shi ya bada shaida yace a duba rigar shi in ta yage ta gaba to gaskiya ta faɗa shi yana cikin makayyata shi ne mai zina da ita wa in kana qamisuhu qudda min dubulin kadabat wa huwa min as-sadiqin in ko ta bayan riga ta yage to ƙarya take shi yana cikin masu gaskiya da mijinta da dan uwanta suna duba rigar sai suka ga ta baya ta yage falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kunna inna kaydakunna azim yace wannan yana da gari ya ga ga ta yake ta baya dan uwansa din sai yace wannan yana daga cikin mugun tanijin ku da kaidin ku na mata yayi masa fara yace lalle mugun tanijin ku da kaidin ku ke ma yace Yusuf a arji an haza Yusuf ka kai kai daga wannan abin da matan nan ce maka kada kowa ya ci wannan maganar a anan wata tagfiri li dhanbiki yace mai yar uwar shi ke nemi gafarar In ki kunti min al-khati'in lalle kin kasance daga cikin masu aikin gafarci shi yasa tsoron Allah yakan sa mutum ya ji tsoron Allah a gaibi a fake inda babu in akwai karancin tsoron Allah duk inda mutum ya je ya tabbatar ba mai ganinsa, ko ba wanda ya san shi to ya aikata abin da ya faɗa ba. amma tsoron Allah shi ke jagoranci Abdullahi ibn Dina wata rana ya ce sun taho da Abdullahi ibn Umar Allah ya ƙara musu yadda sun taho tare ya ce suna tafe sai suka zo gindin wani dutse suka yi sansani suka zauna don su huta suna zaune a gindin wannan dutse sai ga wani bawa ya gangaro yana kiwon dabbobi Abdullahi ibn Umar sai ya ce ma wannan bawa ka taimaka ka siyan min da akuya ɗaya cikin dabbobin nan dan ina so yin amfani da ita sai wannan bawa ya ce me a'a inni mamluk ni bawa ne mai gidana ya bani amanar waɗannan dabbobi da ni da dabbobin nan duka mallakan mai gidana ne ba nawa bane kai hakuri Abdullahi ibn Umar yana mamakin amanar wannan bawa a yadda mutane suke da kuɗi sai ya ce zo ka ji ya ce abinda za mu yi ciniki da kai ko nawa ne ni zan biya dan ina buƙatar dabban ne a yanzu ko nawa ne zan biya ka yanzu kashi in ka je in mai gidanka ya duba har ya gane babu guda ɗaya a ciki sai ka ce mai ta ware ne a cikin yan uwanta kafin ka ankara kura ta kawo mamaya ta kama ta kai kuma ga kudin ka min yi ciniki ka soki kuma in ka faɗa mai ya san wannan dole zai yarda wannan bawan cikin mamaki sai kalla Abdullahi dan Umar ya ce mai aina Allah da kake koya min dabarar cuta ina Allah yake na zo na mun yi ciniki na soke kuɗin na je na ce mai gida na ta ware kura ta kama ina Allah yake wannan ina Allah yake din nan sai magana ta bigi zuciyar Abdullahi ibn Umar ya fashe da kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka a ce sai da je shi saboda wannan kalmar ta jin tsoron Allah ko ina wannan bawa ne amma kalli kalmar da ya gaya bayan sun koma Abdullahi ibn Umar sai da ya kokari ya je ya gano mai gidan wannan bawa da inda bawan yake ya sami mai gidan yace ina so ka sai min da bawanka wani bawan nan naka ya jinjina wannan al'amarin shi kanshi mai gidan saboda bawan yana da amana mutumin kirki amma tunda Abdullahi dan Umar ne yake zai tsayar mai aka yi cinikin wannan bawa da Abdullahi ibn Umar ya dauki kuɗi ya biya mai gidan yace ina dabbobin da yake kiwo garke guda sun kai 120 yace ni cinikin su da kai duka ko nawa ne zan biya mai gidan ya gaya mai da ribarsa Abdullahi ibn Umar ne hali ne ya zare kuɗin ya biya bayan ya biya sai mai gidan ya je kira bawa yace to na sai da kai da dabbobin da kake min kiwo yanzu ka fita daga bauta karkashi na ka koma bauta karkashin wannan bawan Allah Abdullahi ibn Umar ce mai koro dabbobin zuwa Madina ya koro su ya koro su suna zuwa garin Madina ce za su tsakanin duwatsu bayan ya sa su sun dawo sai Abdullahi ibn Umar yace ka gane ni yace ban gane ka ba yace wata rana wasu mutane suna zaune gindin dutse karkashin akasan dutse ka gangaro da dabbobi yace na ce ka sai min da dabba ne ka ce kai mamluku ne da dabbobin da duk wannan mallakar ne gidanka ne ba za ka ci amana ba na koya maka wata dabara Ka mu yi ciniki ka soke kuɗinka ka ce wa mai gidanka kura ta kama kace min yaya zaka koya min dabarar cuta aina Allah nayi kuka har gemu na ya dike ka gane ne yace na gace ni ne Abdullahi dan wannan abin da kai na amana da gaskiya da sakamakon tsoron Allah ba wani mai tsare da kai ya Allah din kuma ba wanda ya san mai kai in ba Allah ba in ba wanda yake gurin ya biya faɗa ba wannan amanar taka da gaskiyarka da tsoron Allah ya sa ni nemi inda kake na siye ka gurin ne gidanka yace ba ni da buƙatar in sake bautar da kai na fiye ka ne don in da kai daga bauta saboda haka da yau na yanta ka saboda Allah wannan bawaye farin ciki ya ji daɗi fuskar shi ta nuna saboda an cire shi daga mugun kani ya zama ɗa ya ce kuma ban da wannan dabbobin nan da na je na siya ne mai gidanka da kake kiwo garke guda ɗari da ashirin na siye saboda kai na baka ne saboda Allah kawai ka da wanda za ka ka ci gaba da rayuwa rana guda ya azumci shi yake kula da su sakamakon tsoron Allah shi yasa Allah ya ce wa mata takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama wa la asghara min dhalika wa la akbar illa fi kitabin Ubangiji ya ce ba za ka taɓa kasancewa cikin wani sha'ani ba ko wasu harkoki naka ko ma menene wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma ba za ta taba karanta wani abin karantawa ba daga gare shi wala amaluna min amalin Allah ya ce kuma ba za ku taba aikata wani abin aikatawa ba na aiki illa kunna alaikum shuhuda face mun kasance halarci akan kun ji Allah muna wuri da ilimi idan tusiduna fiye a lokacin da kuke kutsawa cikin sa kuma ba abin da ke koyuwa a Allah a tsararin samaniya ne ko a ƙasa daidai ƙwayar zarra min misali zarrati kai wala asgara min dalika wala akbar ko kasa da ƙwayar zarra ko sama da ƙwayar zarra illa fi kitabin mubi ba ce yana cikin littafi ne a ga Allah shi yasa ya ƴan uwa babban abin da ake bukata jin tsoron Allah a kake jin tsoron Allah a kai wannan shine babban abin da ake yi kun ga yanzu shugaban kasar mu General Muhammad Buhari da yake shugabancin Najeriya abu ɗaya ke taimakon Buhari abu ɗaya ne kaga mutanen nan tun su sun su aika shi lahira shekarun da suka wuce kafin ya hau mulki da watan azumi irin wannan lokaci azumi ya zo ƙarshe zai tafi da wura suka biyo shi a daidai gindin gadar kawo a nan kaduna in ka shiga over wannan gadar ta kawo daidai nan suka fasa bom sun so su halaka shi Allah ya kubutar da shi mutane da yawa sun mutu a wurin gagawoci nan a kwance ranar alayira ta sha ruwa bayan Allah shi ta shi ta sace ya fito a cikin shi baka ya tsaya hakan kwalta haka ya tsaya na biyu bayan ya ci shugabancin suka zuba mai guba aka sa mai guba ya mutu aka tsallake da shi ba irin abin da ba a faɗa ba ba irin abin da ba a ce ba cikin yardar Allah ya bashi lafiya ya warkar da shi ya dawo wannan sharrin ba fa sun daina bane suna nan suna yi suna nan suna yi abin da yake taimakon wannan bawan Allah da na faɗa abu ɗaya jin tsoron Allah domin wannan bawan Allah General Muhammad Buhari ya riƙe mukamai a ƙasar nan daban-daban daban wanda yana da wahala ka samu ɗan ƙasa citizen na Najeriya wanda ya riƙe irin makaman da ya riƙe sai kaɗan ire-iren su. Ka lura da kyau, ya yi GOC shugaban sojoji, ya rike PTF ya yi gabna tun a lokacin sojoji ya zo ya yi minista na mai gaba ɗaya yana hannunsa kai abu ya zo ya shugaban ƙasa a kakin soja ka gaya mun dama ɗaya idan mutum ya samu dama ɗaya a waɗannan daman bacin ya zama bilci biloni. Indiya a Najeriya ne da ake ɗiba ba a Ba ne, sai kuɗin Najeriya ne ɗiba ake ba a wallahi idan kana so a yi ma tsirara yanzu yaro ya zace ka ko a tura shi ya ci ma mutunci a gano asalin ka to shiga siyasa musamman siyasar Najeriya saboda za su riƙa bin diddigin ɓarnar da kai ko a gwamnatance za a bi diddigi a fitar da fayil ka a tona asirin ka ga abin da kai da wannan bawan Allah yana da irin waɗannan matsaloli na ɗiba dukiyar ƙasar nan wallahi da sun tona mai asiri ko kun sani wallahi ba zai sha ba Jami sun fitar da abin ta ko'ina musamman yadda ya takura musu da kama kama ne kuma illa da ke ciki shi ma ya kamata ya lura na kirje shi din nan akwai miyagu ba ya bin shawara amma shawarar da ake ta bashi ana harbawa ko ba ta kai ne wallahu alam wannan masifa Najeriya dai kasan mu ce ba mu da kasar da za mu canza da mu da iyayenmu da 'ya'yanmu da duk abin da za mu haifa mu Najeriya ne dole ne kishi illa nan kawai wallahi shawarwarin da ake bashi yayi tunani annabi Muhammadu babu kamar akwai wanda ya basirar manzon Allah amma annabin rahama Allah ya ce wa shawirhum fil amr wa a azamta fatawakkal ala annabin rahama yana ɗaukan shawara duk da basirarsa mun sha karantawa anan a zo mai da shawara ya duk wanda yake daukan shawara ta mutanen kirki masu gaya mai gaskiya ba zai yi nadama ba to ina so in tabbatar muku da cewa da wannan bawan Allah zai bibi shawarorin da ake bashi ya rike su a hannun mutanen kirki ya aiki da su nasarar da zai samu a mulkin sa ba karfi ba amma yana da kau da kai daga wasu abubuwa na shawarwari da ake bashi akwai hadari kwarai da gaske saboda haka nan kira da muke yi ‘yan uwa Najeriya ƙasar mu ce domin babu babbar masifa irin riba dukiyar jama'a. Na gaya muku wannan shi ne ya taimake shi, domin za ka saka mutum ɗari a irin wannan gurin, wallahi tallahi in ba sa'a ba sai sun kwashi wannan dukiya. Kaga wannan abu ne wanda Allah ya taimake shi ba kowa ke da irin wannan zuciyar ba. Tsarkakakkiyar zuciya mai gaskiya irin wannan, wallahi ba kowa ba ne. Ba kowa ba ne. lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an tafi yakin bada da aka je aka dawo sai aka ga ba a ga wata shimfiɗa wanda yahudawa ki kaman a ce shimfiɗa ce wanda suke kwanciya akan su huta sai aka ga an ɗauke ta an dawo daga yaƙi kan a raba ganima wani ya ɗauke wannan shimfiɗa wa ya ɗauka ana ta bincike sai munafukai suka fara zargin annabi muhammad suna cewa la'alla rasulullahi akhadha tana yiwa fa manzon Allah ne ya dauke wannan katiba sai ga mala'ika jibril Allah ya turo shi zuwa ga manzon Allah din da ake nema a kalawo shi ya dau wannan katiba ubangiji ya ce wa ma kana li nabiyyin an yagulla wa man yaglul ya'ti bima galla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bai yiwa ga annabin Allah bai kasancewa ga annabin Allah an yayi ha'inci a dukiyar jama'a ya gulul an ajiye ganima ya je ya ɗauka ba a raba ba bai yiwa ga annabin Allah yi wannan wanda kuma duk ya ɗauki dukiyar ganima ta mutane wa man yadlul ya ati bima galla yawmal qiyamah wallahi sai ya zo da wannan abin da ya ɗauka a wuyan shi ranar alkiyama inji Allah wallahi barayin Najeriya wallahi barayin ƙasar nan kada su taɓa tsammanin abin da suka ba sun ci banza wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai sun zo ɗauke da wannan abin da suka sata a wuyansu a ranar alƙiyama. ba wani a jalayi a jalayin wa ko an jalayi kun azabtar da mu kun azabtar da 'ya'yanmu, kun azabtar da iyayenmu a arzikin da Allah ya ma Najeriya bai kamata muna shan wannan wahalar ba a arzikin da ke ƙasar nan duk abin da ka shuka a ƙasar Najeriya sai ya fito wannan ƙasar wannan ƙasar Indonesia ba Indonesia ba da mutum ya samu admission an ce zai tafi Malaysia sai a kama tiya me Malaysia suke da shi akan Najeriya shugabanci ne kawai dibi irin me Allah bai ba mu a Najeriya ba amma ka diba yadda ƙasar nan ta kai saboda masu wawushe kuɗin ƙasar nan da azabtar da mutane ko an ja layi ga abin da kuka ɗiba an ce banda baya a wurin shugabanni ne banda baya amma wurin Allah tana nan sai kun zo da shi a wuyanku a ranar alkiyama wallahi tallahi wannan nasi ne daga Allah wa man yaghlul ya'ti bima galla al qiyamah kuma mutum ya dauki kayan da ba nashi ba hadarin da ke ciki dan uwa an tafi wurin yaki aka je aka dawo akwai wani mida duk inda Annabi rahama za a yada zango annabi ya sauka akan rako mashi shi zai kwanta sirdi sirdin da ke bayan rakumar annabi ya tsauce ya ja raƙuman ya mata tilke kafa wannan ba karamin matsayi bane annabi ya yarda da shi akan wannan aiki da aka je aka dawo daga yaki mid'an ya je zai kwace zai daura taguwar annabi rahama ya jata ashe abokanan gaba sun biyo baya sai aka harbe shi ana harbe shi sai ya shahada ana kan hanyar komawa daga jihadi sai sahabbai suka zo suna taya shi murna gaban annabi Muhammad suna cewa hani al-mid'a muna taya bid'an murna muna taya shi farin ciki taya murna ta tabbata ga bid'a gashi Allah ya azurta shi da shahada an dawo annabi ya ce wace shahada Ni da an yana wuta duk wannan abin da yake annabi ya ce akwai abaya da ya je ya ɗauka wanda riga ce in ka sa ta cikin kamar abu ɗaya ne baka ita ta zama ita riga kaɗai ba kan araba ganima an abin nan ya ɗauki wannan rigar ya ɓoye ana nan an mai sa ita ta wuta yana cikin haɗari sahabi ba riga ya ɗauka falmara a kayan ganima to ina ga yau mutumin da ya ɗebi abin da bai san iyakar shi ba kuma wai yana jin daɗi yana ga wannan abin ya ɗebi banza na gaya muku wannan shugaban abin da Allah ya taimake shi da shi kenan wannan ita ce magana ta gaskiya amma abin da nake roƙon Allah Allah ya kama hannun shi ga alkhairi a wannan mulkin da zai sake na shekara domin akwai gyare-gyare akwai gyare-gyare ne ta addu'a Allah ya kama hannun sa ya sashi a daidai da al'umma. duk wanda zai ce babu gyare-gyare a wannan gwamnatin yi karya? saboda mutane idan su ya rufe suna ga kamar Buhari ba zai iya kuskure ba wannan kuskure ne mutum ya wannan fahimta inda gaskiya take a faɗe ta ai dole ne dan adam ne za a same shi da kasawa a wani wuri za a same shi da daidai a wani wuri shawara inda kake shugabanci aka ce ka kasa guri za dan adam saka din kenan sai ka ɗauka ka gyara amma in kana baibaye da mudirai marasa kirki to sai su zuga ka ce a kama wancan malami a kama wancan malami a kama wancan malami saboda ya faɗi gaskiya wannan ba masu kaunar ka bane ka san kai dan adam ne zaka iya daidai zaka iya kuskure me gaya ma kuskuren ka wannan shine masoyin ka amma wanda bai baibaye ka abu ma bari baki kirin ne in ka ce fari ne ce haka ne kana kan kuskure ya jawo ka wannan ba mai kaunar ka bane zai kai ka mahallaka sai ka lura da waɗanda ke tare da kai musamman idan Allah ya baka arziki kuma Allah ya baka shugabanci na gefen ka sai ka lura akwai wazire na arziki akwai wazire na sharri to wannan ƙasa ta mu Najeriya mai taimaka addu'a Allah ya kawo mana sauki gyara cikin ta wannan musifa ta rashin tsaro da ta yawa musamman a arewacin Najeriya Allah ya kawo sauƙin wannan fitina Allah ya kawo saukin wannan bala'i da tsarkakan sunayen shi sai Allah ya ci. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون سبحانه وتعالى يتي وهذا ذكر مبارك كما ونن القرآن ذكر مبارك الله يتي ذكريني أنبتوني من البركة كثير الخير من يوم الهيك yashtamilu ala aksara mimma ishtamalat alaihi taura ya kunshi ma'ana yashtamilu wannan littafi kasirul khairi mai yawan alkhairi ne yashtamilu ala aksara an gani yana kunshe da mafi yawa min mashtamalat alaihi taurat daga abinda at-taura ta kunsa an gani yana kunshe da mafi yawan ta kunsa min na haske wa zikir da wa'azi da tunasarwa lil muttaqina ga masu tsoron Allah saboda wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi littafi ne mai albarka littafi ne mai albarka albarkar alqur'ani ɗaya daga ciki yanzu duk littattafan da Allah ya saukar daga sama ba littafin da zaka karanta harafi ɗaya Allah ya baka lada goma sai alqur'ani hadisin da al-Imam Tirmidhi yarwaito daga wanda Abdullahi dan Mas'ud ya anso yace cewa annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf manzon Allah yake cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya tag daga littafin Allah falahu hasana yana da kyakkyawa inji annabi Muhammadu wal fi bi ashri amsalha wannan kyakkyawa da za a bashi lada goma ne za a bashi shi ta annabi rahama yace la aqulu lakum alif lam mim harfun ba ina ce muku alifun lamun mimun harfun harafi ɗaya bane walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun sai dai alifun harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne kaga lada 30 alif lam kawai wannan ke gwada wanda Allah ya taimake shi da tilawar alqur'ani da kyautata karatun kamar yadda Allah ya saukar da shi da harafi ɗaya za a bashi lada goma ba karamin alkhairi zai samu ba a duniya sa gabanin kiyama ta tsaya saboda irin alkhairan da ke kunshe cikin wannan littafi na alqur'ani duk irin alkhairin da ke cikin littafin a taura to Alƙur'ani mai girma yana kunshe da fiye da haka saboda haka wannan littafi da Allah ya bamu ya hade dukkanin sauran shari'o'i su sauran annabawa ana aiko su ne ga mutanensu kawai shari'ar tana tsayawa ne ga mutanensu kawai amma shi alqur'ani duk duniya ne baki daya saboda shi ma'aikin Allah manzo ne na duk duniya baki daya ashe kaga littafin sa zai zama littafi ne wanda ya kunshi alkhairi fiye da at-taura fiye da injila fiye da zabura fiye da duk wani littafi da za a saukar daga sama kamar yadda annabin yake babu kamarsa haka kuma littafin alkur'anin babu kamarsa Allah ka ba mu iko riko da wannan littafi anzalnahu Allah ya ce mun saukar da shi kama unzilat kama yadda aka saukar da at-taura mun saukar da wannan littafi na al Al-Qur'ani ne kamar yadda aka saukar da littafin at-taura afa antum lahu munkirun Allah ya ce shin ku masu musu ne gare shi wannan littafi na Al-Qur'ani ma a taqaddumi ma yurshidukum ila tasdiqihi tare da gabatuwar abin da ke shiryar da ku zuwa ga gaggata shi min at-taurat daga littafin at-taura al-istifhamu fihi lit tawbi an gani wannan alamar tambaya anan da aka yi alamar tambaya ce lit tawbi dan zargi dan zargi malam yace hadihi hiya qissatul ula wannan ita ce kissa ta farko da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo sannan wa taqaddama ila al-qissati thaniya sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba zuwa ga kissa ta biyu fa qala sai ya ce qadi atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin qadi atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin subhanahu wata'ala ya ce qadi atayna ibrahima rushdahu kuma haƙiƙa lallai mun baiwa annabi ibrahim shari'arsa mun ba shi shiryarsa shiryuwarsa ya zan mutumin kirki addamiru lil qur'an an gani rushidahu wannan haɗin ɗin na lamiri malam yace na Alƙur'ani ne kenan mun ba shi shiryar littafin Alƙur'ani shi annabi ibrahim ai a atsaina ibrahima hidayatal qur'an mun baima annabi ibrahim shiryar Alƙur'ani mina tauhid na kaɗaitakar Allah na tauhidi wa isbatin nubuwati wa zikir da kuma tabbatar da annabta da ainihin tunasarwa wal wa'ad da alƙawari wal da kuma kyacewa min qablu Allah ya ce tun gabanin zuwan annabi Musa da annabi Haruna shine min qablu maji'i Musa wa Harun tun gabanin zuwan annabi Musa da annabi Haruna wa kunna bihi alimin Allah ya ce kuma mun kasance masana ga shi annabi Ibrahim mu mun kasance masana ne game da shi ai bi annahu ahlul lidhalik cewa lallai shi ya cancanta ga haka an gani ahlul lidhalika ya cancanta ga haka Allah ya bashi shari'a Kin gabani an ce annabi Ibrahim tun yana yaro yana yaro karami Allah ya bashi shari'ar sa ya shiryar da shi tun kafin ma Allah ya bashi annabta wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim Allah ya bashi shari'a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu tun yana ƙaramin sa kafin ya girma Allah ya bashi shirya saboda ka wannan yana gwada mana cewa Allah ya tsare shi daga dukkanin abubuwa har zuwa lokacin da ya zo Allah ya fara aiko masa da wahayi har Allah ya fara masa wahayi saboda malamai sun ce maratibul wahayi matakai na wahayi da Allah ke wa annabin Allah guda hudu yawanci duk wanda Allah zai bashi annabta yakan tsare shi daga daudar jahiliya wani sa'in kafin ma a bashi annabta kamar annabi Muhammad ya taso a lokacin jahiliya amma Allah ya kare shi daga daudarta irin wannan abubuwa da ake na lokacin jahiliya na shaye-shaye na zaman dandali da waƙe-waƙe irin na larabawa birke kashe 'ya'ya mata da ransu duk irin waɗannan abubuwa na ƙazantar jahiliya Allah ya tsara annabi Muhammad tun kafin ya kai ga manzanci ba saboda Allah ya tattalinsa ga wani aiki mai nauyi da zai ɗora masa nan gaba ita ce shari'ar Allah duk da isma Allah na bari ita ne ga annabi bayan an bashi annabta amma akan kiyaye annabin Allah a tsare rayuwarsa a kiyaye ba dan komi ba saboda idan ya zo da sako mutane su yarda da shi dan idan yana da wasu munanan dabi'u a baya wasu munanan halaye to in ya zo wani ba zai taba yarda da shi ba har abada zai rika kallon wancan abin da annabin yake shi yasa annabi Ibrahim al'umma ce shi kadai shi kanshi al'umma ce shi kadai inji Allah to kasantuwarsa al'umma jagora na tauhidi sai Allah ta'ala ya ba bashi shiryarsa tun yana karami ina fata an gane tun yana ƙarami. malamai suka ce cikin matakai na wahayi da Allah ke baiwa annabawa akwai ar-ru'yal manamiya akwai mafarki a bacci mafarki na bacci nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa a min alwahyi aruhi salihati fi an tace farkon abin da aka fare wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wahayi da shi mafarki a cikin bacci fa kana la yara ru'ya illa ja'at mislu farqi subi tace annabi bai taba yin wani mafarki ba kafin a bashi annabta ce wannan abin ya zo ya auku kamar wayewar gari yadda baka da shakka gari zai waye ko kana da rai ko baka da rai garin nan zai waye duk tsarin da Allah ya yi wa duniya to haka nan duk abin da annabi ya mafarki da shi wannan abin haka zai faru wannan mataki ne na wahayi shi yasa duk mafarkin da annabi ya yi wahayi ne in annabin rahama gab da za a bashi manzanci kafin ma a turo mai mala'ika in ya kwanta ya mafarki yana wannan mafarkin abin zai faru sannan aka turo mai mala'ika jibrilu mataki na biyu annafasu fi ruhi shine ayi wa mutum a busa mai wani abu a cikin ransa busawa anan shine wahayi wahayi a jefa mai a sanya mai wani abu a cikin ransa akwai hadisi da Huzaifa ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya miƙe a tsakaninsu sai yace hadha rasulu rabbil alamin jibril yace musu wannan ɗan aiken Ubangijin talikai ne, mala'ika Jibril, na fasafi ru'i ya zo ya yi busa a cikin raina, ma'ana kenan kamar ya jefa cikin raina, annahu la ta mutu nafsun hatta ta rizqaha Lallai babu wata rai da za ta mutu face arzikinta ya cika, sai ta cinye arzikinta gaba ɗaya. Duk abin da Allah ya ce naka ne sai an baka. Wa in abu alaiha ko da ko wannan arzikin yayi jinkiri garan ba za ta mutu ba sai an tattara mata arzikinta wani sai girma ya zo a ba bashi arzikinsa wani yana tsakiyar kuruciyarsa wani tun yana yarintarsa duk abin da Allah ya rubuta na arziki rai ba za ta mutu ba sai an kawo mata wannan arzikin nata ko da arzikin yayi jinkiri fattaqullaha wa ajmilu fi talab saboda haka ku ji tsoron Allah ku kyautata cikin neman arziki wala ya yahmilannakum istibda'ur Rizki. kada jinkirin arziki da Allah ya yi muku ya ja ku ya ɗauke ku shine ma'ana anta akhuzuhu bi ma'siyatillah ku je ku rika neman arziki din ta hanyar saban Allah fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi da'ati Allah fa ba a samun abin da ke hannunsa sai da yi masa biyayya sai da yi wa Allah biyayya ake samun abin da ke hannun Allah ma'amar ibn rashid ya fitar da shi wannan hadisi a cikin jami'ihu hakanan al-imam shafi'i ya fitar da shi a cikin musnadihi sannan ibn abi shayba shi ma ya fitar da shi a cikin musannafihi sannan imam al-bazzar shi ma ya fitar da shi cikin musnadi yana daga cikin matakai na wahayi a jefa wa annabin Allah wani abu a ransa sai ya ji wannan abin ya zauna cikin ransa wahayi ne daga Allah mataki na uku at-taklimi min wara'il hijab Allah na iya wa annabi wahayi ya magana da shi ta bayan shamaki ba tare da ya ga Allah ba amma zai ji sautin Allah an gani zai ji muryar Allah amma ba tare da ya ga Allah subhanahu wata'ala ba shi ma yana daga cikin matakai na wahayi daga ciki Allah ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam ba tare da ya kan shi ba wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana da sauti amma annabi Musa bai ga Allah ba a wani wuri Allah ya ce ja a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu Ƙala rabbi arini anzur ilayka ƙala lan tarani walakin anzur ilal jabali, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali alahu, dakka wa kharra Musa ma a faƙa ƙala subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin Allah ya ce yayin da annabi Musa ya zo miƙatu wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa yayi magana da shi domin ba Allah yana magana da annabi Musa bane a ɗakin sa ko a unguwarsu ko a gida a'a akwai miƙati al-makani shine duri sini duri sinin wannan dutse na duri sini to nan Allah yake magana akwai katin dutse a wurin kwari ne mai albarka anan Allah ke magana duk sanda Allah ke so ki magana in an bashi in an bashi appointment na lokaci to nan zai zo sai ya gana da Allah ba wai Allah na magana da shi bane a gida ko a unguwa a sai ya zo miƙati yayin da annabi Musa ya zo miƙatin mu ji Allah lokacin da muka bashi ya zo miƙati almakani wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa ya magana da shi qala rabbi arini anzur ilayk annabi Musa ya ce ya ubangiji ka nuna min in ganka qala lan tarani Allah ya ce Musa ba za ka ganni ba har abada idan ka ba zai ganni ba walakin anzur ila aljabal amma kalli wannan dutsen fa in istaqarra makanahu idan dutsen nan ya tabbata a wurin shi fa sawfa tarani to za da sanna za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal a yayin da ubangiji ya yaye tajalla ya daukaka ya yaye ga wannan dutse wasu malaman tafsiri suka ce haske ne kaman kan allura ja'alahu dakkan ya sanya shi na kakke dutsen ya niki gaba ɗaya da gargaje ya niki wa kharra musa sahiqa annabi musa ya fadi ya suma saboda bala'in da ya faru a wurin falamma afaqa a yayin da annabi Musa ya farfado qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba ni ne farkon masu imani kaga wani mutum daga jajari shi wa yana ganin Allah don Allah ka ji wannan barna malam wannan ba fasadi bane ka Allah ya tsare mana imanin malam wani dan kucaki kai ka kai darajar annabi Musa ne da yau yake ce kana ganin Allah saboda barna addini ka rena wa mutane wayo a musulunci waye darajar annabi Musa shi kalimullahi ne amma Allah da yace zai ga Allah gashi sai da ya suma Allah ya kiyaye to wanda ya karba ba shi na aikin ya gani wannan ayo darar kai ne Allah ka shiryar da mu don haka ƴan uwa mu tsaya wa addini na gaskiya mu bar bige bige gaskiya kar mutum ya zo ya yarda da abin da zai zo ya alaka shi har ka je ka fita daga hanyar shirya ka shiga cikin hadari Allah ka raba mana ka shiryar da mu ka raba mu da amin ciki Allah ya magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daren da ya yi mi'raji shi ma bai ga Allah ba nana Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi Muhammad ya ga Allah yayi ƙarya la tudrikul absar wa huwa yudrikul abusa? shi Allah ba wani gani da zai iya ganin Allah amma shi Allah na ganin kowa ba ko annabin rahama abu da ya je ya an so sallah ya tafi iraji ya gana da Allah ya ji maganar Allah da sautin Allah sun gana da ubangiji Allah ya yi magana da shi aka yi mai wahayi na sallah direct ya taho ya koma a rage ya koma ya gana a rage biyar a rage biyar tun daga hamsin sai da ta zama biyar yana koma ba tare da ya ga Allah ba shi ma ina fata an gane amma ubangiji ya yi magana da shi kaga magana a bayan shamaki wannan yana daga cikin maratibul wahayi sannan na ƙarshe alwahayu wasu ƙatil malaki na hudu yin wahayi ta hanyar mala'ika sai Allah ya turo mala'ika Jibril da sakon da yake so sai a kawo annabin annabin da yake so a bayan ƙasa kamar yadda mun san mala'ikan da Allah ya amince da shi a wajen aiko da wahayi da saukar da wahayi to shine mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam shine malakul wahayi mala'ika na wahayi tsakanin halittu don haka ‘yan uwa mu lura da wannan haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Ibrahim shari'a tun yana ƙaramin yaro saboda irin nauyi da za a dora mai na manzanci kamar yadda Allah ya tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga dukkan dauda ta wata jahiliya gabanin shi ma a bashi manzanci saboda nauyin da zai dauka na sakon Allah Allah ka sa mu gane sai mu tsaya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi shari'ar da aka baiwa annabi Ibrahim tun yana karami zamu mu ji inda zai fara fafatawa da baban shi da mutanensa saboda halin da ya same su na na

Eh. A'a istijiraji ne ba mazidi ba ne, talala ne, da mutum ya hakuri zai zo, wannan abin da ya ga ya samu sai ya zo. To, amma tun da ya neme shi ta wata hanya sai a ba shi haka ya zama mai istijiraji don Allah ya jira daɗin kama shi. Allah ya tsare. Hmm. Daga kayan malam ya haka sai mu addu'a shi, na malam wa na na na gani na na to tambayar da yake wani sayin za ka ga a facebook da yawanci ana posting a tura a yana gizo saboda mutum yana birthday na ya ɗanshi yana birthday na wani daga cikin ko shi kansa ma ko matar tana birthday sai a zo a yi hotuna maza da mata a dora kowa yana kallo a duniya ai ran nan mun amsa wannan tambayar muka ce birthday baya daga cikin musulunci domin annabi da sahabbai sun yi shekaru da yawa ba murnar haihuwar su suke tunawa ba shekarun da suka kara suna tunani ne me suka yi na alheri na zunubi su istighfar ba murna suke yi ba domin tsawon rai ana yin murna ne a ciki in Allah ya sa wannan tsawon rai din ya cika da bin Allah da ayyukan Allah amma ka yi tunanin mai kai ba kawai kana yanke yanken kek kana tara mutane ana wani murna annabi bai taba ba sabban shi ba su taba ba karnan nan guda uku da annabi ya faɗa babu wanda ya taba kuma sun yi shekaru a duniya saboda wannan abin ya saba mu musulunci ba addinin musulunci ne. al'ada ce ta kiristoci mutanen ka ɗauka suke yi murna a duk shekara sai an yi murna haihuwa baya da asali a cikin musulunci kamata ya mu zauna mu yi tunanin kurakuran mu da laifuka mu da zunubanmu. mu yawaita istighfari ga Allah subhanahu wataala domin Allah ya yafe mana ya gafarta mana ko ma sauki Allah ya samu gani na To tambaye shi mutum zai iya karanta Alƙur'ani da nufin niyyarsa Allah ya ba mahaifin shi ladan wannan karatu zai iya yi. Zai iya ko malaman da suka yi saɓani, sun tabbatar da cewa duk saɓanin sun yi ittifaki idan ɗaya wani aiki na alheri sadaka ce karatun alkur'ani ne makarantar islamiyya ya gina a masallaci ya gina da niyyar wannan aikin da ya Allah ya kai wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa Allah ya ba su ladan Allah zai kai musu domin annabi ya ce in mutum ya mutu duk aikinsa ya yanke sai abu uku ciki akwai ɗa na wannan ɗan na ƙwarai annabi ya ce yana cikin aikin mahaifi aikin mahaifin ne ya jawo haka a gane saboda in ka biya qur'ani da niyyar Allah ya kawo mahaifinka ladan Allah zai kai maka na'am a nan haka ai mutum mutum uku na nuna dama kai baka ciki addu'a za ni sai gobe Na. ayi hakuri lokaci mu akwai na nesa jiya kun ga a hanya aka sha ruwa ka bari sai gobe ayi hakuri haka Na. me yasa za wannan umar kuma suna da irin misali ba ma ke da a cikin su da sauran sada to malami zai kunce wannan mutanen to tambayar shi shine annabin rahama ya ce duk wanda ya je umra kamar yayi aikin haji ne tare da ni a cikin watan ramadana kenan umra a ramadan kamar aikin haji ne tare da ni ya inganta lalle daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shin wani sai yana kwadayin wannan in watan azumi ya sai ya tafi umara sai kuma wasu su ce to ai wannan umarar ya bar gajiyayyu da wannan kuɗin da yake kashewa a umara ai da zuwa yayi ya taimaki waɗannan gajiyayyu da shi ya fi da wannan tafiya umara din kowace ibada akwai muhallinta da matsayinta tabbas abin da annabi ya faɗa haka yake yin umara a cikin watan azumi kamar yin umara ne tare da ni in ji annabi muhammadu in san samu ne a haɗa biyu ba a bari duka ba shi wani abin da yake so wannan alherin da za ka samu wai ka bari ka ba da kuɗi a'a sai ka ɗiba ka yi alherin kuma tun da alkhairi ne kuma ka yi ne ka tafi dan alkhairi ne duk wani musulmi in dai yana da hali zai so ne zai so haka kuma nufin Allah ne wani hayya mutu Allah ba zai hore mai kuɗin da zai je da kanshi ba ba kuma kasawa shi bane ba wai Allah bai kauna shi ne? ilma shi Allah ya fi so sama da wanda ya bai ma dama ya riƙa zuwa annabi hayya ba duniya umara uku ya yi aikin hajji so ɗaya ta a rayuwarsa kuma shekaru nawa yayi ga shiga makka sai da ya tura amirul hajj yawan shiga ka'aba ba shikenan wanda darajar mutum ba ba shikenan kenan ɗaukar mutum ba to ta yiwu ƙila da mutum zai yaje yayi din yaje yayi kuma yana roƙon Allah ya karba mai ya kuma jaraba wani aiki na ciyarwa da ya ya rika nau'anta aiki tunda akwai mabukatar amma in ya je yayi ba mai ba wanda zai ce mai dan mai matakar dukiyarsa sai ce ya tafi da ita halin zai yi dan ba wani mai tuhumar sa akai Allah ne ya bashi dama kuma aka runa mai fallalar abin ya ji ba za ka ce dan me ba ko ba ta yi ba ba wannan dalili Allah ya samu gani a'a masu me To, to kaga wannan ba ibada suka je ba sun je ɗauke-ɗauke ne. wanda ya je ibada ga ga ɗakin Allah ina ruwanka da wani ɗauke ɗauke kana watsu wa duniya wai ga kanan kana ai kawai ka jira abin da ke gaban ka ko ba haka ba duk wannan abubuwa ya kamata wanda ya je ya watsar da su ya yi abin da ya kai shi wannan yanar gidan ta zama masifa Ko me aka yi sai a ɗauka a watsa babu alheri cikin wannan abin aiki ana buƙatar a sami ikhlasi a samu tsarkin niyya duk aikin da ba ikhlasi Allah zai rusa shi shedan ne zai zo ya sa maka wannan ka rika kokari ka bata aikin ka magabata ma ba sa so a san sun yi wani abu a ɓoye suke abubuwan dan Allah da ya ce shi suke so ya karɓa muna fata za a gyara dan kauce mariya sai ka yi ƙoƙari ma kwata-kwata ka watsar da waɗannan abubuwa dan ka gama lafiya Allah samu dace na to ya danganta da niyyar mutum innamal a'malu inda ka ce ba dariya suke ba Allah ya san niyyar mutum amma dai ka yi ibadar da ya kai ka shi yafi domin wannan hotuna din hoto bai da wani asali a musulunci tunda hoto da kake kallo wani abu ne wanda annabi ya ce wanda suka fi kowa tsananin azaban Allah a ranar alkiyama su ne masu yin hoto wa'anda suke zanen artistin nan wa'anda suke zana hotunan mutane ko suke zana hotunan tsuntsaye masu rai suna kwaikwayo sun fi kowa tsananin azaba a ranar alkiyama to kaga wannan hadari mutum ya je kana ɗauke-ɗauken hoto kana tura tura me fa'idarsa in ka turo wani ya farin ciki wani ya bakin ciki wani ya ma addu'a wani ma zagin ka zai to me ba ida shi ba gara ka dogara ga Allah ba kur ayi abin ka dan Allah na babu kan giwa ai kai kai da Abubakar eh to me ce ce taka kudaden gwamnati Thank you. To, mutum yana irin wannan barna ta ɗibar dukiyar jama'a sai Allah ya zai ji wa'azi ya tuba yana dama Daga nan ya ja layi. Shin wannan dukiya da ya ɗiba ta jama'a ya zai yi da ita? Malamai sun yi wancan magana cin kuɗin riba da Allah ya hana, da dama riba ana cin dukiyar mutane ne ta hanyar zalunci. Ubangiji ya ce wanda ya tuba falahu ma salafa wa amurhu ilallah. Wanda ya tuba abin da ya wuce baya can, yana gare shi amma kuma al'amarinsa yana hannun Allah sai a lahira ina fata an gane wasu malamai sun tafi akan haka wasu kuma suka ce a'a wannan dukiya ya tabbatar da cewa lallai yana tunanin abu kaza tunda ba za a ce gaba ɗayan ta kila ta haramun bace akwai halarci ta yi yana da wata hanya kuma da yake neman arzikinsa yana kuma da wata hanya gurbatacciya bayan ya ɗiba ɗin ta yi kuma akwai wasu gurare da arziki ke zuwa mai to abin da yake tsammani cewa a dukiyar tsarin na abin nan ne sai ya kokari ya ayyukan alkhairai da su gina masallatai ya gina makarantu tona bohol bohol a ƙauyuka ya yi titika inda ba su da titi ya zama kamar gwamnati shi ma har ai ta mamaki kai wani ya fi gwamnati kokari shi kuma ya san nauyin da yake rage wa kai sai ya kubuta gaban Allah ne yana wannan yana wannan yana wannan har a ce kai wani da zai fito neman ciyaman ai zaɓar shi zabi bai ma da mukami yana taimakon mu amma shi ya san yana so ya rage maka shi nauyi saboda ya je gaban Allah dai ya rage wannan nauyi da ya samu kubuta Allah ya kubutar da mu baba kan giwa na'am to da a Allah ya tsawaka musulmi yana ganin in ya cuci arni kamar ya ci banza saboda kafiri ne kuma sai ɗebi kuɗin shi ma ya zalunce shi yana cutarsa gashi jiya an yi karatu idan an zo auren awon sikeri za a zuba zunubi nan da wannan to wanda ya cuci arni yana ga ya ci banza ya matsayin wannan dukiyar da ya ci ba banza ba ce ko dabba ka cuta Allah ba zai baka ba balle dan adam Allah ya girmama shi kafircin sa ne dan yau da zai musulunta ke dan adam Allah ya girmama dan adam ko arni ne Allah ya girmama shi ta wannan halitta da ya mai da karramawa kafircin shi daban matsayinsa na dan adam kuma daban ina fata an fahimta saboda haka nan idan mutum ya cuci arni kuɗin da ka ɗiba na shi ka mayar masa tun anan idan baka mayar masa ba aka je lahira to ubangiji zai rage alhakinsa giyar da ya sha da barnar da ya sha gwargwadon cutar da kai mai a narka maka tunda shi ko an ɗebi ladanka an bashi bai da amfani ba zai taɓa kuɗa ba sai ya shiga wuta to tunda ka cuce shi aka ɗebo aka rinka ɗiban zunubin su ana narka ma suka yawa sai ku tafi wuta tare sai ka tafi wuta tare da su ko shi ba ni ba ba kai